Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Yusuf Haruna kamar yadda ku sani. Insha Allahu a cikin sabon darasin mu yau za mu nuna muku wasu hanyoyi guda uku waɗannan hanyoyi suna da matuƙar mahimmanci sosai ga duk mai amfani da layin MTN. So da yawa za ka ga mutum ya zo ya siyo kati ya sa a cikin wayar shi su amma sai su kwashe wannan kuɗin su sai mai data. To ko menene dalilin faruwar hakan? dalilin faruwar hakan yana tattare ga wanda yake siyan datar a lokacin da ya sa kati so da yawa za ka ga mutane idan suka je siyan data ko 1 gig 1.5 gig ko 2 gig ana ba su zaɓi kwaya biyu zaɓi na farko shine ana musu bayanin cewar idan ka danna lamba 1 za a ringa sai ma data a duk lokacin da ka sa kuɗin da ya kai adadin wannan data da ka siya sannan zaɓi na biyu kuma shine idan ka sa kuɗi ba za a sai ma data ba ko da sun kai adadin wannan kuɗin da ka sai wannan data ta wannan lokacin to sai ka danna zaɓi na biyu ka sai data ka ka yi amfani da kuɗin ka idan ka sa a cikin layin ka to amma mutane yawanci ba sa ganewa sai dai su danna lamba su sai data so wannan ita ce babban matsalar da take damun mutane a cikin layukansu na mtn ko da sun sa kuɗi suna so su kira sai a kwashe a sai musu data to ga hanyar da za ku magance hakan insha allahu sauran hanyoyin guda biyu ba za mu yi muku bayanin su ba sai dai kawai mu nuna muku yadda za ku yi amfani da su saboda ba ma son bidiyon namu ya tsayi sosai idan kai sabo ne a cikin wannan channel din ta mai albarka zaka ga wata jan alama a ƙasa ka danna mana ita ka danna mana like ka danna mana share domin yan uwa da abokanan arziki su amfana mun gode abin da za ka yi da farko yanzu misali kamar yadda hanyoyin suke guda uku za mu muku bayanin su ɗaya bayan ɗaya hanya ta farko yanzu za mu fara yi muku bayani a kanta so yanzu misali idan kana sa kuɗi a cikin layinka ana sai ma data ga yadda za ka hana faruwar haka so za ka zo ka shiga wajen message ɗinka yanzu misali so yanzu kamar haka za ka zo yanzu wannan shine wajen message kowa ya riga ya san wajen message wannan shine wajen message sai ka zo ka danna a kai. bayan ka danna a kai so zai kawo ka misali fuskar ta farko a wata wayar za ka ga anan an sa alamar plus to mu amma nan an sa start sai ka danna a kai bayan ka danna a kai ga inda ya buƙaci ka sa lambar da za ka tura wannan sako nan wajen kenan inda aka rubuta type a name phone number or email sai ka zo ka danna a kai kamar haka sai ka sa 131 bayan ka sa 131 so yanzu misali anan. sai ka zo ka danna wannan alamar good din to zai kai ka direct inda za ka tafa message inda kake so ka tura so yanzu a nan misali inda ya ce test message from mtn ka tabbatar layin mtn ɗinka ne akai lokacin da za ka tura wannan sako a nan wajen so yanzu a nan kawai sai ka zo ka rubuta no kamar haka sai ka sa 155 bayan ka danna haka sai ka danna message alamar message tura kenan bayan ka danna anan zai buƙaci ka kansale wannan sako da kake so ka tura ko kuma za ka isar da saƙon sai ka zo ka danna kawai akan sent bayan ka danna akan sent yanzu zai dan yi alamar loading so yanzu kun ga anan sun ce mana you don't have auto renew uh, active for 1 gig daily plan service to mu yanzu ba mu da auto renew wanda ake ja mana kuɗi misali ana sai mana data akan wannan layin so idan kana da shi a nan direct za su nuna ma kuma za su ce ma sun cire ma so mu saboda ba mu da shi shi yasa ma ba su nuna mana ba suka ce mana you don't have auto renew active for 1 gig daily plan service so wannan ita ce hanyar da za ka yi cancel na auto renew ɗinka na cikin line mtn sai kuma hanya ta biyu ita ce yanzu misali idan kana so ka sai data a line mtn ɗinka sai ka zo inda kake saving ɗin context ɗinka ok inda za ka sa alamar lamba kamar na kenan sai ka zo ka sa star 121 bayan ka sa star 121 sai ka zo ka danna akan hash bayan ka danna akan hash sai ka tura zuwa line ka na mtn bayan ka tura zuwa layin ka na mtn sai ka dan jira zai kawo ma nan wajen su a nan ga inda aka rubuta data for me lambatu kenan sai ka danna lambatu a nan wajen kamar haka sai ka tura akan lambatu sai ka zo ka danna akan alamar send din nan bayan ka danna akan alamar send din nan gashi nan anan ya ce za mu iya siyan data um, 700 mb for naira 300 za ta mana sati daya a nan kuma sun ce za mu iya siyan data 1.5 gig for naira 500 shi kuma za ta mara sati daya idan kana bukata sai ka zaɓi lambar da kake so ka tura in wanne in tu sai ka zaɓa so kuma sai ka zo ka danna akan send din nan so mu yanzu ba sai ya zame ba za cancel kawai sai mu cancel so sai kuma abu na biyu na uku shine idan kana so ka sai eh, data mai sauki ta layin itel so za ka zo ka danna kamar star 141 star bayan ka danna haka sai ka sa 2 ok sai ka zo ka sa 246 sai ka sa hash sai ka zo ka tura akan layin ka na itel so mu yanzu mu tura akan layin itel din mu bayan mun tura akan layin itel din mu zamu dan jira ya dan gama loading ya bude mana so anan za ku ga ya ce mana lamba 1 500 mb for 1000 for 100 ko naira 100 kenan sai kuma 1 gig for 200 uh, naira sai kuma uh, 1.5 gig for 300 naira sai 5 gig for 1000 so duk wanda kake so ka siya sai ka zaɓi lambar da kake so misali ka siya yanzu sai ka danna misali bari mu dan gwada muku zaka danna kamar idan lambatu ne su zaka sai 1 gig a naira 200 zaka ma sati ɗaya sai ka danna akan send bayan ka danna akan send to yanzu misali anan sun ce mana ok sun ce mana one continue browsing from a time 160 mb extra so idan ka danna lamba 1 a nan shine kamar yadda muka muku bayani a baya za a ringa renew da zarar ka sa 200 za a ringa kwashe wannan 200 ana sai ma wannan data ta 1 gig sai kuma lambatu gashi nan inda suka ce mana stop my data daga zarar ka danna akan lambatu kamar haka bayan ka danna lambatu ka tura wannan sako so za su ce ma ga wannan data dai taka an riga an siye ta amma kuma ba za a ringa jama kuɗi ana sai ma wata data ba idan ka sa kuɗi daga baya sai idan ka ga damar siyar data yanzu bari mu dan nuna muku duk da dai ba mu da kuɗi a cikin layin mu kun ga abin da suka ce ba mu da kuɗi a cikin layin mu biyo aro sannan mu siya ko kuma aka san haka wannan shi ne karshen darasin namu da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon namu idan wannan bidiyon namu ya burge ku ku danna mana alamar likin ku danna mana shiya domin yan uwa da abokanan arziki su amfana mun gode